الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kaddara sake haduwar mu a wannan masallaci na bakin kasuwa a wannan gari na gumal a yau 24 ga watan rajab hijira 1434 wanda ya zo daidai da uku ga watan shida miladiya 2013 cikin karatunmu na wannan littafi bulugul maram min adillatil ahkam wannan shine darasi na 51 muna cikin babul masajid babin da yake magana akan hukuncin masallatai za mu tashi kan hadisin abi huraira قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce ba san nabiyyu sallallahu alaihi wasallama khaila manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mahaya mahaya da wakai faja'ad bi rajulin sai suka zo da wani mutum farabatuhu suka ɗaure shi bisari yatin a jikin wata fila min sawarin masjidi daga filolin masallaci alhadis hadis karanta hadisin har zuwa ƙarshe mutabakun alaihi hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wannan hadisi da alhabis ibn hajar ya kawo a cikin wannan babi hadisi ne ingantacce yana cikin bukhari shine hadisi na 462 a cikin sahihul bukhari a muslim hadisi na 1764 hadisi ne na sumama ibn usal wanda yake shugaba ne ga mutanen yamama a najad ya tafi zai yi umara irin wadda suke ta jahiliya domin a lokacin bai musulunta ba sai ya gamu da waɗannan mahaya da dawakai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika sai suka kama shi ya zama ribataccen yaki suka zo da shi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin garin Madina sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma sai suka daure shi a jikin fila daga cikin filolin masallaci gari ya waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ce ma inda ka ya sumama me ke wajenka me za ka ce sai ce in tun'im tun'im ala shakir in har kai ima ka sanya aka sake ni to kaiwa wanda yake mai godiya wanda zai yaba ya gode maka wa in turid malan a'tainaka in kuma dukiya kake so za mu sa a baka wa in taqtul taqtul zadamin in kuma zaka kai ka kashe ne to ka kashe ma abocin jini wasu ka ce abin da yake nufi in ka kashe ne ka kashe wanda ya cancanta a kashe ko kuma ma'ana dan yayi laifin da ya kamata a kashe shi ko kuma in ka kashe ne ka kashe wanda za a nemi jinin shi jinin shi ba zai tafi a banza ba sai manzan Allah ya wuce ya kyale shi da gari ya ƙara wayewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sake fitowa ya tambaye shi ya sake maimaita waɗannan kalmomi din a karo na uku da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya tambaye shi ya sake maimaita waɗannan kalmomi sai manzan Allah ya ce ku sake shi da suka sake shi ya fita sai je wanka ya dawo sai musulunta to da yake shine jagora a cikin jama'a shi kuma jama'a shi su suke ba makka kusan alkamar da za ta yi amfani da shi da yake catin da na musulunta ya rasulallah zan hana wa mutanen maka alkamar, mun da kai musu daga baya su kansu ƙuraisha suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sa baki don a gaba da kai musu alkama saboda bukatar su gare ta to ana alhamis ibn hajar ya ka hadisin a takaice shi yasa yace alhadisa kalma alhadis duk inda ka ganta tana nufin hadisin ba gaba daya ka ambata ba baka annal musannifu yaqulu laka iqra alhadisa ila akhiri kamar yana ce maka ka je ka karanta hadisin har zuwa ƙarshe kamar aya ce a ɗauko ba ƙara ba sai a sa al'aya ma'ana ikra il'aya ila akhiriha shine ma'ana alhadis to anan nan ya ka mana hadisin yadda ya nuna mana ko kuma ya gwada mana hukuncin shigar wanda ba musulmi ba cikin masallaci shin ya halatta arne ko kirista ko ba yahude ko wanda yake ba majusi ko ba maguji wanda ba musulmi bai shigo masallaci ko bai halatta ba shine ya kama na wannan hadisi in mun kalla hadisin yace ba a san nabiyyu sallallahu alaihi wasallama khaila manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mahaya da wakai khailan alkhailu yana nufin doki khailan anan yana nufin ma'abota da wakai faja'at bi rajulin sai wannan runduna ta zo da wani mutum shine sumama ibn usal wancan mutumin da na babu labarin shi a cikin yadda hadisin yake mutum ne shugaba ne a cikin jama'a shi amma ba musulmi bane da suka zo da shi farabatuhu sai suka daure shi bisariyatin min sawaril masjid a ɗaya daga cikin filoli filan masallaci suka zo dirkan masallaci sai suka daure shi a jiki da haka wannan hadisi sai nuna mana halaccin kafiri ya shiga masallaci dan ga su mama yana mushriki an ɗaure shi a cikin jirka daga cikin jirkokin masallaci amma malamai suka ce sai dai akwai buƙatar ya zama in zai shiga da izini mana ba kurin ya zo shigo mana masallaci ba sai ya nemi akalla izinin izinin shugaba idan ba ce shugaba na gaba ɗaya bai to akalla shugaban da yake kula da gurin abu na biyu ya zama akwai maslaha akwai wani amfani a shigowarsa ƙila zai shigo ya mana gyara wanda kuma shi ya iya wannan gyaran kun ga maslaha ce sai shugaba ce to ya shigo kila muna so ya shigo dan ya ga yadda muke yin sallah dan wani arna bai taba ganin yadda ake sallah ba to sai ya zo ya tsaya bakin masallaci sai shugaba ya ce ku bashi ya shigo ba laifi a ce ya shigo kun ga maslaha ce dan ya ga yadda ake addini wannan ma yana cikin abin da wasu malamai suka ce hikimar da ya sa manzo Allah ya sa aka daura mama a cikin masallaci ko hikimar da ya sa manzo Allah ya kyale aka daura mama a cikin masallaci manzo Allah bai ce a fitar da shi ba domin a nan zai ga yadda musulmai suke rayuwa kun san musulman farko ba su da gurin da ya fi masallaci nan ne makaranta nan ne kotu nan ne ake kulla komai to da haka suna kai kawo yana ganin ɗabi'unsu da halayensu da sallar su da komai wannan zai kara mai san musulunci shi yasa yana ana sakin shi je da musulunta to ya zama ma'ana akwai maslaha a ciki akwai umarni da za a aiko kiristoci da wasiƙa ko yahuda ko maguzawa zuwa ga shugaban musulmi su kaddara yana masallaci ba laifi ya ce su shigo nasara najaran kiristocin garin najaran lokacin da suka zo ja annabi sallallahu alaihi wasallama sun same shi a masallaci adiyu ibnu hatim lokacin da ya zo kafin ya musulunta yana kirista a cikin masallaci ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka wannan hadisi yana gwada mana halaccin a shiga amma ya zama da izini da kuma wata maslaha da za a sanya a ci ya shigo amma dangane da abin da ya sha masallacin makka da madina masallaci mai alfarma wasu malamai sun ce shi baya halatta kafiri ya shiga ciki domin allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid ba ba'da amihim haza. su mushrikai najasa ne najasa ce hissiya najasa ce ma'ana wuya kai ma'ana mushiriki ko da ya yi wanka ya yi wanki ya yayi kwalliya najasa ne sai Allah ce kada su ƙara kusantar masallaci mai alfarma bayan wannan shekara a shekarar ne manzan Allah ya aika Aliyu bin Abi Talib daga baya aika a Sayyidina Abubakar ya aika Aliyu bin Abi Talib su yi shela a hajjin wannan shekara cewa daga wannan shekara kan mushrikin da ya ƙara zuwa maka dan yi aikin hajji duk mushriki kai ƙara shigowa garin makka kada a ƙara yin dawafi ga ka'aba ana tsirara duk wanda zai dawafi ya zama yana cikin tufafi to da haka wannan aya suka ce ta cire masallacin ka'aba da masallacin madina daga wanda ba musulmi bai shige su kai wasu malamai suka ce almasjid alharam ba ma masallacin kaɗai ba dai iya inda aka zana aka ce guri ne mai alfarma kun san makka in ka taho daga jidda ka zo dab da shiga makka akwai wata ƙoba da zaka tara an yi hoton littafi haka kusan daga wannan ƙoba har masallacin ka'aba har gaba da shi duk harami ne duk yana da hukuncin harami ba a firgitar da dabba da ke cikin gurin ba a yanke bishiyar da ta fito ko wani abu na ciyawa da ya fito sai abin da yake akwai maslaha a cikin yanke shi ba a yin tsintuwa sai ga wanda zai yi ciki a cikin gurin wuri ne da yake wa man dakhalahu kana amina shi za su ke cewa hatta wanda zai laifi ya gudu ya shiga wurin to sai a kyale sai ya fito sai a tsaye mai da haddi kamar yadda wasu malamai suke faɗa to da haka duk gaba ɗaya nan wanda ba musulmi suka ce baya halatta ya shigo shi yasa yau idan da zaka je Saudiya kana dosowa garin Makka kana lura in ka taho daga Jidda a bangaren ka na dama bangaren ka na dama zaka ga dab da shiga garin Makka zaka an yi wata hanya ta bi an yanke an yi bypass kuma ya bi wani guri sai ga an sa da ghairil muslimina hanya ce ta wanda duk ba musulmi ba tunda wanda ba musulmi ba suna zuwa kasar suna zuwa jidda suna zuwa riyad suna zuwa qasim suna zuwa baha duk wannan garuruwa suna zuwa amma makka da madina ko da wani abu zai kasa hanya za ta kasa ga inda za su zagaye ba sa shiga kuma dama a ka'idar su akwai wanda duk ba musulmi ba akwai alamar da za a sanya a cikin bizar shi wanda tun daga bar za a gane wannan ba musulmi bane in ikama ce za a yi mai takardar shaidar zama a ƙasa to a wanda ba musulmi ba tashi daban da haka in dai ya tabbata ba musulmi bane ba za su bar shi shiga ba amma zai iya koyewa a iya samun wanda zai ce shi musulmi ne kuma ƙarya yake kun ga wannan ya shiga to an shiga ne akan zahiri tunda ba san batsini ba amma in tun daga farko da garinsu ya ce shi ba musulmi bane za a rubuta a cikin biza cewa ba musulmi bane sannan in ma zai zauna a kasar za a mai bidaka za a mai ID card to za a rubuta cewa ba musulmi bane akwai nasu daban wanda duk wani ma'aikacin da ya karba ya san wannan ba musulmi bane da aka ya san hanyar da zai bi to suka ce shi masjidil haram baya halatta ya shiga da aka suka ce ba daidai bane ya shiga masallacin bakka ko Madina amma kuma baya irin masallatanmu wannan in akwai maslaha babu laifi ya shiga wasu malamai suka ce hatta masallacin mu baya halatta mushriki ya shiga me dalili suka ce Allah ya ce wa man azlama mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha wa sa'a fi kharabiha أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم suka ce Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci irin wanda ya hana masallatan Allah ɗakuna inda ake bauta Allah an yi zukara fi ya hana ambaci Allah a ciki ba azzalimi fiye da wannan wanda zai ce ba za ka gina masallaci ba babu azzalimin da ya fi wannan ko wanda za ka gina ya zo ya rushe maka ko wanda za gina ya ƙona maka babu azzalimin da ya fi wannan zalunci Allah ya ce wa sa'a fi kharabiha yayi gaggawa wajen rushe masallacin wajen lalata masallacin sai Allah ya ce ulaika irin waɗannan mutane masu wannan sibobi ma kana lahum an yadkhuluha bai dace ba bai halatta shiga waɗannan masallatai ba illa na fati suna cikin tsoro da kaskantar da kai suka ce to wannan yaro nuna kafiri baya shiga amma malami suka ce a'a wannan aya tana maganar cewa yadda ya kamata duk wani kabiri ya shiga masallaci inda ya san me yake yi to zai shige shi ne yana mai kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki bai dace ya shige shi ba yana ma'ana halin izza da jin cewa shi ya isa da aka dai magana mafi rajiha halaccin shiga masallaci ga wanda ba musulmi ba idan akwai buƙatar haka idan akwai izinin shugaba idan akwai wata maslaha a cikin shiga shi amma al'aslu in babu wani maslaha to bai kamata ya shigo ba sannan wannan hadisi ya nuna mana kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da aka kamo mutum ne da yake ya kashe mutane da yawa shi yasa yake cewa manzon Allah in taqtul taqtul zadamin in ka kashe ni to ka kashe ma abocin jini wanda ba zubar da jini wa in tun'im tun'im ala shakir in kuma kayi ni'ima ka sake ni to kai wanda yake da godiya wa in turidu malan a'tainaka in dukiya yake so kuma za mu sa a baka shugaba ne ko nawa za a iya bayar dan a fanshe shi har kwana uku manzo Allah yana sa a bashi abinci da abin sha da kyakkyawan mu'amala ba zagi ba bakar magana ba cutarwa sai rana ta uku maza Allah ce ku sake shi shi za in kana karanta sira da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka fahimci babu wanda ya fi manzon Allah iya da'awa in yanzu ne muka kamo wanda muka san yana wahal da mu sai mun mai dukan tsiya amma manzo Allah bai sa an dake shi ba da ana daure shi manzo Allah ya zo da ya ce ma inda ka ya su mama me zaka ce me za ka faɗa sai faɗi wannan kalmomi sai manzo Allah ya kyale shi kuma za a ba shi abinci za a ba shi abin sha wannan ɗabi'u na musulmi duk inda suke haka suke kuma haka musulmi suke har a yanzu da ake ganin haka da karancin ilimi da karancin min koyarwa alkur'an da sunna har a yanzu din duk inda ake bada tsakanin musulmai da wanda ba musulmi ba in an kama ribatattun yaƙi musulmai sun kama sai ka tarar da mu'amalar da suke musu ta ɗara ta waɗancan arna sau dubu har yanzu hakan ne duk in ka karanta jihadin da aka yi ta yi a afghanistan tsakanin mujahidun da tarayyar soviet za ka tarar cewa in sun kama sojojin arna na rasha za ka tarar kyakkyawan mu'amala suke musu ko da za a cizguna musu in aka haɗa abin da aka yi musu da abin da waɗancan arna suke wa musulmai in sun kama su sai ga gaba ɗaya wannan da abin da aka yi mai jin daɗi ne ko da an dake shi ko an zage shi ko an kulle shi ko an hana masa ganin rana in aka auna da abin da ake musulmi a can wajen sai ga jin daɗi ne to haka addinin musulunci yake kuma haka musulmi suka dinga tafiya shi yasa musulunci ya yaɗu ne ta hanyar kyawawan halaye da ɗabi'u na masu addinin ana ɗaga takobi a musulunci don a kare shi ba wai don kurin a zubar da jini ba al'asmi shi ne a kira mutane da kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u da kyawawan kalmomi sa Allah ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana to haka annabi yake sallallahu alaihi wasallama kuma haka ya kamata mai da'awa ya zama sa yana da kyau ya zama na da fiqhu da'awa dan ka gane abu in ka je garin ku kada ka ɗauko gaba daya ka dinga bi a hankali a hankali a hankali ta haka ne mutane za su fahimta idan ka je musu da karfi lokaci guda to ba za su fahimce ka ba to dole sai mai da'awa ya zama yana da fikihun da'awa yana bi a hankali a hankali a hankali har mutane kuma su bayyana yadda addinin yake sannan wannan hadisi yana nuna mana halaccin kulla mai laifi daura mai laifi ashe yanzu da alƙalai suke kama mai laifi a ce a kai shi gidan kaso a rufe wannan babu laifi a shari'a idan ga wannan mutumin daure shi akai da haka maza Allah yana gani kuma bai ce a sake shi ba shi za malamai suka ce akwai halaccin rube masu laifi da ake in sun rabe domin wani in an ribe daga nan ya fito ba zai kara ba wani kuma bayan ribe amma sai an hada da aiki wani bayan aikin ma sai an hada da duka kowa gurgurdan yadda don mutane daban-daban suke idan kana karantar da yara zaka bince dan adam daban-daban ne wani yaran tsawa zaka yi mai shi kenan ya daina wani kuma ba zai daina ba sai ka dake shi wani kuma da ya ga bulalar ya daina kowa da yadda yake kamar yadda duk wanda suke da yaya sun san yadda ɗabi'an mutane suke da haka wannan yana mana babu laifi ya zama akwai gurin rufe mutane waɗanda suka yi laifi laifin su ya tabbata wa anhu har wayo an karbo da gare shi abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda anna umar radiyallahu anhu hakika umar Allah ya yarda da shi marra bi hassana ya wuce ta wajen Hassan yun shidu fil masjidi yana yin waƙe a masallaci yana yin waƙa a masallaci fala haza ilaihi sai ya harare shi faƙala sai Hassan ya ce kadi kuntu an shidu fihi ni ba ina yin waƙen nan a cikin wannan masallaci wa fihi man huwa khairun minka a cikin shi da wanda ya fi ka alkhairi ina yin waƙen nan a cikin masallacin da wanda ya fi ka alkhairi muttafaqun alaihi bukhari da muslim da suka rawaito wannan hadisi da mala ya kawo mana alhabis ibn hajar yana so ya gwada mana halaccin yin waka da kalmomi kyawawa a cikin masallaci waɗanda ba saba shari'a ba ya kama mana kissa umar da hassan ibn sabit umar dan khattab sananne ne khalifa na biyu mutum mai daraja ta biya a cikin wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar siddiq a ah, khalifa ne kuma daga cikin khalibobi shiryayyu kamar yadda ya zo a cikin hadisi alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ɗaya ne daga cikin mutanen da manzon Allah ya musu bushara da aljannatin anan duniya da labazi daban-daban akwai labazin da ya zo asharatun fil janna abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna har zuwa guda goma akwai labazin da ya zo manzon Allah yana cikin ma'ana wani lambu a zaune sai jana abubakar ya nemi izini manzon Allah ya ce shigo a mai bushara da aljanna Umar ya nemi izini manzo Allah ya ce in shigo a bishara da aljanna kun ga wannan lafazin ba ya tabbatar da dan aljanna ne sannan kuma manzo Allah ya tabbatar da cewa shahidi ne tun gabanin yin shahada wata rana sun hau dutsen Uhud suna kan dutsen Uhud da manzon Allah da sayyidina Abubakar da Umar da Usman sai dutsen ya girgiza sai manzo Allah ya ce usbut Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan manzo Allah ce kai dutse tabbata ne na girgiza akan ka annabi ne da siddiki da shahidai biyu jina Umar da jina Usman da haka falala jina Umar ba koyayya ce sai ga wanda yake dan shika marrabi hassana ya wuce da hassan ya wuce ta wajen hassan hassan ibn sabit ɗaya ne daga cikin manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa ya shekara 60 a jahiliya 60 a musulunci mutum ne da yake gwarzo kuma mawaƙi ne duk da wasu masu tarihi sun saba tashi da tsoro amma kuma ibn abdulbarri da sauran malamai suka ce in ka bibi rayuwar shi babu alamar tsoro a tare da shi mawaƙi ne yana daga cikin waɗanda Allah ya baiwa baiwa ta waka kuma yakan yi waƙar ya kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baitoci gare shi masu daɗi da in kana karantawa za ka ji yadda ake ban manzan Allah adimna khailana in lam tarawha tusirun naqa maw'iduha kida'u ko kada'u yubarina al-asinnata mus'idatin ala aqtabiha aslu zima'u ko asalu zima'u تطل جيادنا متمطرات تلطمطهن بالخمر النساء فإن تعرضوا أن اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الجناء yace wa illa fasbiru li jaladi yawmin yu'izzu Allahu fihi man yasha'u atahjuhu wa lasta lahu bi kuf'in fasharrikuma li khayrikuma fida'u fasharrikuma li khayrikuma al-fida'u hajauta mubarakan barran hanifan amin Allah amin Allah shimatuhu al-wafa'u faman yahju rasulallahi faman yahju rasulallahi wa man yamdahu wa yansuruhu sawa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li muhammadin minkum wiqa'u yace lisani sarimul la'ib fihi wa wa bahri la tukaddiruhu dilau فنحكم بالقوافي من هجانا wa nadribu hina takhtalitu dima'u aka yi tawake na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana adimna khailana illam tarawha kamar ka Allah ya sami asarar dawakanmu mu rasa dawakanmu in dai baka ga da mu ba suna tada ƙura a dab da garin makka wani yana ga kafirai lokacin da suka zo shiga garin makka sai ce to a gaya wa kafirai ba in har wannan da dawakan nan ba a ganmu da su a ƙoba garin makka muna ta da ƙura ba to Allah ya sa mu rasa su gaba ɗaya ice za a gan su gansu mu za a gan suna ruwan mashi suna ruwan kibau amma abin ta takaici tulaqtimu hunna bil khumurin nisa'u kowa ya gudu sai mata ne suke suke suke kokarin kariya ma'ana yana sibata kafirai da tsoro idan muka zo muna ruwan mashi da kibau za ka tarar da sun gudu sai dai matansa ne za su tsaya ya ce fa in taridu ta tamarna in kun kawar da kai kun kyale mu za mu yi umara ne mu wuce wa kana kashe fathu kashe kuma za a samu buɗi kuma ƙura ko ribi ko mayafi zai yayi kowa zai gane gaskiya wa illa in kuma ku kyale wa fasbiru jana da yomin. to ku jira ku jure ranar da za a yi ba ta kashi yu'izzu Allahu fihi man yasha Allah zai ɗaukaka wanda ya so a cikin mu sai ce a tahjuhu kai Abu Sufyan yanzu ka har kai wa manzon Allah zambo walasta lahu bi kub'in alhali kai da manzon Allah ba sa'annin juna bane ai manzon Allah ba sa'an ka bane fa sharrukum li khairikum alfida'u kai sai dai ka zama fansa gare shi shi manzon Allah shine alkhairu kai kuma asharru to kaga ba yadda za a yi ma hada ka da manzon Allah sai ce hajauta mubarakan barran hanifan kayi zamba ga wanda yake da albarka mai biyayya wanda yake kan gaskiya aminallahi Allah shi matuhul wafa amintaccen Allah wanda ɗabi'arsa shine cika alkawari faman yahju rasulullahi minkum duk wanda zai zamba manzon Allah a cikin ku ku dai kafirai wayamdahu, ko ya bi manzon Allah wa ko ya taimaki manzon Allah sawa'u da abu ɗaya ne ba da bambanci ko ku yabe shi ko kar ku yabe shi ko ku taimake shi ko kar ku taimake shi duk ɗaya ne taimakon ku da yaban ku ba zai ƙara mai komai ba fa inna abi wa walidahu wa irdi yace ni da babana da mutunci na da irdi muhammad minkum wiqa'u kariya ne ga mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace lisani sarimun harshe na ba takobi ne ga yawo jini na wuce la aiba fi bai da wani aibi wa bahari la tukaddiruhu dila'u idan kuma ina waka to wani teku ne da guga ba ta rikita shi dan an sa na ba baya rikicewa yace fanahkum bil qawafi manhajana sai mu gwanance mai waka mai dadi da kafiya ga duk wanda ya mana zambo wa nadribu hina taqalitu dima'u in kuma an je bagen fama mai duka je lokacin da jini zai haɗu da juna haka yake irin waɗannan wake yana kare annabi sallallahu alaihi wasallama to shine a nan masallaci sai jina umar ya zo wuce sai ji shi yana irin waɗannan wake din sai sai jina umar ya harare shi fala haza ilaihi allah ne kallo da wutsiyar ido sai ya harare shi da hausa mu ce harara baƙala sai ce kadi kuntu an shudu ina yin wannan waka a cikin masallacin wa fihi man huwa khairun minka a cikin akwai wanda ya fi ka alkhairi ma'ana ina yi manzan Allah yana nan bai hana ba sai wanne yake nuna mana halaccin yin waka a cikin masallaci waka mai kyau shigen irin wannan wadda Hassan yake yi da haka in mutum zai bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyawawan kalmomi kalmomi masu tsafta masu kyau ba wanda ya hana kuma akwai mutanen da sun irin waɗannan kalmomi din idan da kuskure kuma sai a gyara babu laifi don wasu waƙoƙin zaka je waƙa mai daɗi wani sa'in zaka ji yan kurakurai akwai kuma wanda gaba ɗaya irin wanda yanzu ake yi na zamani na farko an haɗa su da kayan kiɗe-kiɗe fiyano da abin makamantan wannan an an daina yi ma da da mandiri yanzu kuma za ka ji kalmomin da ake kalmomi ne na wahadatul wujudi na nuna manzan Allah shi ne komai ma'ana komai manzan Allah ne da ƙarshe a ce kuma komai Allah ne da irin waɗannan kalmomi din amma in zaka ka bi wasu waƙoƙi da aka yi za ka ji akwai waƙoƙi masu ma'ana ko ishirin ake karanta akwai baitoci masu daɗi da tabbas za ka ji an yabi manzan Allah a cikin baitoci ne masu daɗi lahu kafun nada ta tahki sahaba mata hamad yace lahu fauka fawqa simakaini kad hamad wa kafun nada ta tahki sahaba mata hamad wa ayun huda bil amri wan nahyi uhkimat idza uddidat li ruslin ayun taqaddamat fa ayu rasulillahi ajla wa adwa kaga wannan baiti ne mai dadi ce manzo Allah yana da martaba ta wuce tauraruwa taurare na masu wanda suke kololo sama martaba manzo Allah ta wuce wannan sannan ya ce wa kafin nada manzo yana da hannu na baiwa na kyauta ta hakin sahaba mata hamad hannun manzan Allah na kyauta kai ka ce ruwa ne girgije ne na ruwa yake zubar da ruwa to haka manzan Allah yake yana kyauta sai ce wa ayul huda manzan Allah na da ayoyi na shari'a bil amri wan nahyi uhkimat an gina waɗannan ayoyi an tsara su da umarni da hani idza ujjidat rusulin ayun taqaddamat in an zo ana kirga mu'jizojin annabawa ayoyin annabawa to ta manzan Allah ta yi gaba fa ayu rasulillahi ajala wa adwa zaka tarar da irin waɗannan baitoci waɗanda suke masu daɗi kuma masu kyakkyawan ma'ana haka ko infiraji kake karantawa shi ma zaka je akwai kalmomi masu kyau akwai kuma yan kurakurai da ba za ka rasa ba shi mutum ne mai i'ana cikin zuciya ta saga i'ana gun musulmi ga amana da kyauta ba da kwarmato ba rabbana tashe ni inje je ɗaya bagon mafi mazaje kwarjini da haiba da saji da wushirya ba da fanfara ba malukun maka dakace ni za ni kewa ta ishe ni ɗaya bagon kakan husaini in yabo nasa cikin sukuni a gaba nasa ba da shamaki ba kaga duk baitoci ne masu daɗi sai ce in gabata da gaisuwa ta in gaya masa yar bukata ce gare da da ta tsananta dan bai taba da mai kira ba kaga anan yana nabin zai je zai je gurin manzon Allah ya gaya mai bukata shi dan manzon Allah yana biyan bukata to kaga wannan baitin sai ka gyara shi ko ka canza shi ko ka cire shi to haka zaka ji akwai baitoci masu kyau akwai kuma waɗanda arifu wa amma sabanin waƙoƙi mafi yawancin da ake yi zaka tarar cewa gaba ɗaya ba su da ma'ana ba su da mizani to da haka yana da kyau ya zama waƙar da mutum zai zama waƙa ce kyakkyawa kuma wata saba shari'a ba ba ta cakuɗuwar maza da mata ba kiɗe-kiɗe ba rere a ciki kamar irin wadda su Hassan suka yi yawanci maza ga waƙar sabai waƙa ce mai munasaba malamai manya-manyan malamai suna yin waƙa amma za ka taron malamai mawaƙa ba sa yin waƙa sai da dalili don malami yana ganin bai kamata a sanya shi a tsawon mawaƙa ba kamar imamu shafi'i haɗi wani ne da shi dai al ayyama taf'alu mata sha'u wa tim nafsan idza hakama alqada'u har zuwa karshen irin wannan waƙoƙin da yake yi amma yana cewa ba dan dai waka tana dan rage kima ba da yafi jarir waka da yafi labir waka to wannan babu laifi mutum ya zama yana da baitoci ko da hausa ko da menene amma ya zama su kyakkyawar ma'ana da haka wannan hadisi yana nuna mana halaccin rera waƙoƙi masu ma'ana a cikin masallaci idan ya zamana ba sa ɗauke da wani mummunan abu amma waka da ya zama waka ce mummuna akwai zage-zage a ciki ko akwai kalmomi wanda shari'a ta hana to sai ya zama irin masu wannan waka su ne Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun irin waɗannan mawaka su ne za a karkatattu na bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun za ga suna shiga ko ina da ina su fada nan su fita can su fada can saboda babu tsari babu ilimi babu fahimta wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين كفروا أي منقلب ينقلبون ذاك وانا آية تاكسا من مواقع أكوين كيركي أكوين وانا كما بانا كيركي با وأنه هروا يؤنكر قد قريشي أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sami'a rajulan wanda ya ji wani mutum yan shidu dalatan yana cikiyar wata dabba shi da ta ɓace fil masjidi a masallaci fal ya ce la radda Allahu alaika kada Allah ya dama da ita fa innal masajida lam tubna li hadha masallati ba yi su dan wannan ba rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa anhu daga shi Abu Huraira yana gaya mana manzo Allah ce man sami a rajulan wanda ya ji wani mutum ko waye rajulan nan na kira ce annakiratu fi siyaqi sharti ta ummu in ka na kira a babin sharadi tana gami kowa da kowa man sami'a rajulan duk wanda ya ji wani mutum yan yanshidu dallatan ad asali ana amfani da ita akan dabbar da ta bace ita ake kira dalla idan ba dabba bace in wani abu daban ne sai a ce mai lukuta tsuntuwa kenan kamar dirhami kamar dinari kamar kuɗi kamar kaya to amma nan zai hada da dabbar da abin da ba dabba ba wanda duk yazo yana ciki a cikin masallaci yana jama'a akuya ta ta bace ko ragona ya bace ko dabba ta ko yace kudi na sun bace ko babur ɗina ya bace ko keke na ya bace da Allah duk wanda ya ganshi damun da shi ko yaro na ya bace dan da a masallatai mu zaka je idan yaro ya bace sai a zo masallaci a wada sai a kunna speaker lokacin duniya ba ta yi girma haka ba sai sai a faɗa wasu wuraren har yanzu suna yi to duk irin wannan baya halatta a yi masallaci baya halatta a yi wannan a cikin masallaci to manzo Allah ya ce in kaji mutum yana irin wannan cikiya din fal yaqul to yace la radda Allahu alayka kada Allah ya dama dama ana so ka faɗa ya ji idan zaka iya idan ba za ka iya ba sai ka faɗa a zuciyarka aga yin kato ne kuma kai kuma iri na ne ai kaga sai dai ka bada a zuciyar ka. dan in ka faɗa kuma sai tana ta tashi to ka anan ana koma zuwa ga ya danganta ga yanayin mutum la radda Allahu alayka kada Allah ya dama da shi saboda me fa innal masajida lam tubna li hadha ba gina masallaci dan wannan ba to wasu na ganin babu laifi idan abin naka a masallaci ya faɗi sai aka tsinta a kawo lada to wasu suna ganin ba laifi ladan ya ce wanda ya bar agogon shi a wajen alwala ko wanda ya yadda littafin sa yarban littafin sa a masallaci ya zo gashi an kawo ko suna cewa wannan baya cikin abin da aka hana to ko shi din ma in akwai wata hanyar da za a sanar ba ta wannan ba babu laifi ita ta biye da wannan ita ta biye da wannan kila wanzu wani ya ji gurin alwala ya bar agogon shi kun ga anan ba neman agogon ake ba neman mai agogon ake ma'ana da zuwa zai da ya zo ya ce mana na yadda agogona to baya halatta mu ce wanda ya tsinci agogon wane ya kawo mun yi cikiya kenan amma yanzu agogon ne aka gan shi ga shi sai a ce to wanda na shi ne karba shi ma da za mu samu dama mai akobar masallaci zai bi da cikin masallaci saboda a kare masallaci daga duk abin da zai zama lamari ne na duniya ba da lahira ba ne da haka wannan ah, ya hana mana to yaya hukuncin wanda zai ta ce jama'a taimaka mu zai ta ce jama'a gidana ba abinci da Allah a taimaka mu ko kuma ya tashi ya bara kamar yadda muke gani kullum a masallatan mu wannan in mun koma hadisin Jabir za mu ga da wasu mutane suka zo wajen manzan Allah cewa mun su da ayyage manzan Allah an gama sallah ta ce a taimaka musu tasaddaqa rajulun bi dinari bi dirhami bi sa'i burrihi maza Allah ce wani ya sadaka da dinare wani ya sadaka jirami wani ya sadaka maza Allah da kanshi ya tashi nema musu aka tara musu wanda da maza Allah ya ga wani mutum shi ya fara ɗauko abu ya bayar mutane suka ci gaba da barwa maza Allah ce man sanna bil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah da haka shi wannan babu laifi sai dai ga wanda zai mai da bara sana'a to wannan kuma ba daidai bane akwai wanda shi kuma dama sana'a shi zo nan masallacin yayi gobe kuma sai ya kulla wancan jebo kuma sai ya kulla wancan in ya gama daga ran nan kuma sai ya tsallaka mai gatari in ya gama can ya shiga sulatan karkar daga can ya babura haka aikin shi kenan wannan wannan idan idan an shi a masallaci ba laifin an fito da shi an mai nasiha shi ma a nan ka fito da shi ka yi mai nasiha ce abin da yake babu kyau ran nan na ka guri ka zarar wannan wannan ba daidai ba ne irin wannan bara da kake yi mutuwar zuciya ne kai mai nasiha ka ka ce masa kada ya ƙara zuwa gurin amma wanda bukata ce ta kama shi in yayi to wanda zai bashi ya bashi wanda ba zai bashi bai kame bakin shi shi ya bi alheri ba kuma laifi masallaci zama suna da tsari in har za ka yi bara ɗin to ka sanar da liman ko ka sanar da na'ibi ko ka sanar da ladan a domin a ga cancanta ya cancanta ka yi ko bai cancanta ka yi ba duk wannan babu laifi sannan ba lalle ne ya zama shi liman ne zai nema maka saboda me mutane daban-daban ne wani idan yanzu liman ya buɗe wannan kofar to kullum sai an kame bukata kuma kaga gudun wannan zai ke cewa duk wanda yake da bukata in har an yadda yana da bukatar to ya tashi ya nema in kuma wanda ake zaune da shi ne akwai ma'abuta masallaci wanda duk salloli biyar da su ake yi aka ga sun shiga bukata to wannan ba ma ya bukatar su ce a taimaka musu mu da kanmu sai mai tunani ni da liman da ladan mu haɗin mu yi shawara mu ce muna ga wani ya kamata a taimaka mai karya ta same shi kila ya karya kafa ko ya karya a hannu ko ya shiga musiba ko an mai sata ko gobara ba sai ya zo ya gaya mana ba sai mu ta kafurul ijtimai kullum mu taya masallaci in an gama sallah mai ce to bayan Allah ko ta bukata da taso wanda ake neman kowa ya hobbasa a hada abin da aka hada ku ba ku san wa za a ba ba shi kuma aje a bashi wannan duk babu ne duk wannan abuwa ne masu kyau a ciki kuma yana cikin abin da ya kamata mu raya za ga wani bai da lafiya amma za mu je mu duba shi wani sa masallatan maza daga ce jama'a wani bai da lafiya amma duk in muka tafi duba din sai mu tafi a gaba ɗaya ba haka mu je mu duba shi mu dawo zero a yanayin yanzu kuma wani in ka taimaka mai da wannan zai kara samun sauki fiye da abin da yake ciki to idan za mu iya yin hikima idan yanzu muka je duba shi mun mu ashirin mu talatin kila ni abin da zan iya bashi naira hamsin na ajiye masa kai za ka iya bashi naira ɗari ka ajiye wancan zai iya bashi ɗari biyu ajiye sai ga mu ɗan abin da za mu tara mai sai ga idan da ni kaɗai ne ba zan iya bashi naira hamsin ba in kai kaɗai ne kana jin da ka bayar naira ɗari amma na ajiye ka ajiye wancan ya ajiye wancan ya ajiye sai ga cikin lokaci kankane an tara mai abin da zai sai abincin kwana biyu yana ci kaga min yan uwantaka sai ya ji daɗi a ran sai samu sauki amma mun je gaba ɗaya ko mun taso yadda muka je kaga ba mun mun yi yan uwantaka ta wani bangaren mun sauke nauyi to amma kuma akwai buƙatar mu kalli kuma yanayin rayuwa da ake ciki kuma takafurar ijtima'i yan uwa da muna yin shi abuwa da yawa za su yi mana sauki ku duba ash'ariyun kabila abu musa ash'ari manzo Allah ya ban su yayi har ya ce shi yana dan cikin su ne manzo Allah ya ce ni dan cikin su ne saboda me in ka karanta sahih bukhari idan aka yi tafiya in guziri ya kare na wasu idan guziri ya fara karewa na wasu sai su kowa ya ka guzirin shi kowa ya ka guzirin sai wani ya zo da kwano ɗaya wani rabin kwano a haɗa guzirin gaba ɗaya sai a raba daidai wa daida sai a cigaba da tafiya ta takabul ijtima'i kenan to waɗannan abubuwa da yawa muna faɗa su amma ba ma iya ɗabbaka yanzu a ce taron nan da muke na sati za mu yi tunanin me ya kamata a ce in mun zo mu ajiye a masallacin nan ko a wata ko a sati biyu wanda ni ba zan wahala ba kai ba za ka wahala ba kowa cikin mu zai iya ko da naira hamsin ne ko da naira ɗari nawa za mu dinga ajiye a wata idan yanzu mun ce a wata kaɗai mu dinga ajiye naira ɗari duk taron mu nan da na ciki da na waje in ka zo ka ajiye naira ɗari ba ma a buƙatar a ce ta iyalanka ta wani kai taka kaɗai da kike zuwa a ajiye wa masallaci masallaci zai daɗe bai bara ba zai daɗe bai taɓa neman taimako ba yan buƙatun shi ƙanana duk zai iya biya amma abin ta kai ce za a masallatan unguwanninmu wannan ina magana ba nan kaɗai ba duk ko ina yawanci aka muke sai ka ji an tashi ana jama'a yau ne ake karɓar taimakon masallaci in an karɓi taimakon sai ga ɗari biyar aka samu fetur ɗin za a siya zuba inji can masallaci ana ta wannan na ce kai wai in kun nemi taimakon nan nawa kuke samu a duk sati sai ce ba wuce ɗari biyar baya wuce ɗari biyar an samu taimakon na ce to kaga a wata muna da sati hudu dubu biyu to nawa ne yanzu za su iya bada dubu biyu a cikin albashinsu akwai wani abin da na gwada sai na ga kana yin cikin sauki ka kaddara cewa unguwarku akwai maraya akwai bazawara da aka mutu aka ban mata yaya ka kaddara cewa yadda yake idan na dau albashi na zan ware kuɗin da zan siya abincin gidana to na yi alkawari in na dau albashi na ka'ida zan aika mata naira ɗari biyar wannan na sadaukar da ita saboda Allah ka kaddara wannan kai irin wannan sai ga cikin kankanin lokaci kana kana yin wani aiki na alkhairi kuma ba tare da ka wahala ba in ka sanya cikin bajet ɗinka shikenan ya zama maka jiki sai kai ka huta ba wani abu kila ma ka kara kan wannan to amma duk ba ma saba da wannan kuma in ba mu saba da wannan ba to da'iman shi sa sai ga yan bukata kaɗan ta zo ta tsare mana gaba mun kasa yi an daɗe ana bana kuma duk wanda ya yi yawo ya sani in ka je gurin yan uwanmu yarabawa musulmai sai ga masallaci kama wanda yana ɗaukar nauyin mutum yana karatu a egypt yana karatu a sudan masallacin garin su ne tura shi iya mutanen masallacin suke wannan suna turawa to ya kamata mu dinga duba irin waɗannan abubuwa din da yana cikin abubuwan da ya kamata mu raya su a masallacin mu ya zama muna da wani abu da za mu dinga taimakon junanmu kuma ana iya sanya ka'ida ta yadda don kada koba ta yawa a iya cewa wannan kuɗi da ake tarawa na taimakawa ne amma ga waɗanda za a taimaka wanda ya cika sharaɗi kaza da kaza da kaza da kaza ko da ba mai wannan ba yanzu sallah karama za ta zo akwai da yawa waɗanda sallah karama za ta zo ta wuce ba su ci nama ba akwai wanda yake ce min sai wata bai ci nama ba wata cur bai ci nama ba kaga shekara sono zai ci nama kalitsa ba su wani in kaga ya ci nama kila ya je wani guri ne aka ɗan abinci kila da nama ci yanka ɗaya ko biyu to in sallah karama ta zo a ce masallacin nan mu haɗa kuɗi mu sai sa ɗaya ko biyu milis ɗin talaka da suke gefen masallaci ne wanda duk muka san talaka ne kuta yaumin ne bai iya samu ko kaɗan a raba in aka yanka sa ɗaya aka raba ko da gida hamsin ne za a ba mutum hamsin wani in ka bashi wannan har ka mutu ba zai daina ma addu'a ba kuma abu ne mai sauki za mu iya babu wahala a ciki to duk wannan yana da kyau mai tunanin yin shi saboda ta haka ne al'umma za ta rayu dole ne wani siya taimaka wani wani mutum ya zo yana koka manzan Allah ya kan dan uwan shi cewa yana taimaka dan uwan manzan Allah ya ce kai shiru Allah yana baka ne saboda taimakon shi da kake wannan taimakon da ke shi sa Allah kai bude ma wa ba arziki da wa an qala wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza ra'aytum man yabihu in kun ga wanda yake sayarwa aw yabta'u ko yake sayi fil masjid a cikin masallaci fa qulu ku ce la arbaha tijaratak kada Allah ya sanya riba cikin kasuwancinka akhrajahu an-nasa'i wannan hadisi imamun nasa'i ya rawaito shi wa tirmidhi da imamun tirmidhi wa hassanahu kuma yace hadisi ne hasan shi wannan hadisi yana ba mana hukunci hukuncin sai da siyarwa a cikin masallaci sai da siyarwa ba a haraba ba ba a wajen masallaci ba a cikin masallaci dangane da haraba masallaci babu laifi hadisi a cikin bukhari sayyidina umar ya ga wata tifa ana sayarwa a kofar masallaci ga ya nuna halaccin haka kenan har yace manzon Allah ka saye ta abinda ake magana nan cikin masallaci da gurin da yake da hukuncin cikin masallaci ma'ana cikin masallaci baya halatta ka yi saye ko sayarwa in mun ga wanda yake wannan maza Allah ce ku ce la arbaha Allahu tijaratak kada Allah ya sanya albarka cikin kasuwancinka wannan babin inkari ne domin duk wanda yake saye da sayarwa asali shine ya samu riba sai manzo Allah ce a faɗa masa kada Allah ya bashi abin da yake nema wasu suka ce za a yi kiyasin sauran abubuwa kamar ijara kulla kodago a cikin masallaci ka ka haɗu da mai haƙa rijiya a cikin masallaci ka ce to da Allah ina so ka haƙa mun rijiya ka san unguwan nan can sabuwar Abuja ce eh to da Allah rijiya za a haƙa mun sai ce aiko gurin gaba kaza ake karuwa ce to duk gaba ɗaya yana yi a cikin masallaci wannan ba halatta sai a fita waje a yi magana ijara kenan hakanan sauran mu'amala na cinikayya kamar irin ba da kwangila duk ba za a cikin masallaci ba amma ɗaura aure ya halatta a cikin masallaci shi babu laifi domin wani aiki ne na shari'a addini ne Allah ne ce fanki huma tsaba lakum minan nisa masana wasu lasa wa ruba sannan wani hadisi manzo Allah ya ce wannan aure ku sanya shi a masallaci kuma ma ku doka dundufa ku sanar da shi shi sa hikimar ɗaurin aure a sanar an yi wannan taro da muke ɗaurin aure fa'idan shi mu san an ɗaura auren cewa mun shaida ba mu shaida ba duk bai da wata fa'ida dan yanzu da za a zo ɗaurin aure ne mai ce kun shaida mu ce a'a ba wani abin da zai canza a hukuncin ɗaurin auren abin da dama shari'a take so halattar gurin ni in san wane ya auri yawanci kai ma ka sani wancan ma ya sani amma shi ne ma'anar shi hudun ba ana nufin wani shaida ba har za ka da kun shaida eh mun shaida kun shaida in kun ce ma ku shaida ba abin da ya lalata aure na. nan don shuhud zuwan kuɗin shi ne shaidawar kun san dai an yi dan in ka ce ma baka shaida ba baka isa ka ce baka san wane ya aure yan wacce ba baka isa kai wannan ba shi yasa aka ce in an daura auren ma ko da ba a sani ba don a gidan da aka daura auren gidan su amarya fiye a dauko mandiri sai mata su buga makuta ce can me ake ta ai daura aure ne aka yi na wani shine hikimar gurin idan za ga wani gurin ba tara to mu yanzu da muka tara babu laifi da mun tara jama'a abin da ake bukata sadaki shi ma sadaki ba sharadi bane sai an faɗa muku ta gode har har har cewa ake mu ba a faɗa mana sadaki duk ba sharadi ana iya daura aure ba a faɗi sadakin ba likahu tafwi a daura aure ba a faɗi sadakin ba amma an san dai akwai sadaki a ciki amma ba faɗa ba sai bayan an tare ilima da kwana uku da an ce to nawa zan baki sadaki ta ce to ka a duba a gani za ga malaman bikin ai suna magana sadakul misli mutum ya auri mace a lalata auren kuma ya tare da ita sai a ce ba ta sadakul misli me sadakul misli sadakin da ya kamata a ba irin ta mace wadda take irinta kila irinta a kyau kila irinta a ilimi kila irinta a zamantakewa kila irinta a yanayin gari kila abinda kuke biya nan ya sha abin da abinda jahun suke biya a sadaki to sai a bata sadakul misli da haka da za a zo ɗaurin auren a zo wajen sadaki a ce ba ambata ba ga dai wanda za su ga mai bayarwa ga mai karba amarya tana na ango yana nan ga mun kuma mun halatta shine shuhud din to ya maganar sadaki a ce a ba a sanya ba tukun za a sanya daga baya to ya halatta kuma ya halatta a ce an sanya amma bashi bashi eh mun yi sadaki zai bata dubu ɗari amma ce a mai hakuri yana yin dashi da aka sai shekara ta ƙare zai ɗau dashi shine zai ɗauka a watan oktoba da aka watan oktoba zai bata dubu ɗari ta ya halatta shari'a babu wani abu a ciki to da aka ɗaura aure dai babu laifi a cikin masallaci haka haka nan suka ce wasu malamai suna ganin sanarwa da muke yi irin ka ce an kawo kaza a waje wasu malamai suka ce baya halatta wasu suka ce wannan babu laifi dan ya inganta cikin sayyid bukhari yayi babu guda babu magana ciniki a cikin masallaci sai ka hadisin da manzo Allah ya minbari yake cewa me yasa wasu mutane suke sharadanta sharadi kaza da kaza manzo Allah yake cewa to ku sani wala'i yana hannun wanda ya yanta lokacin da nana Aisha ta gaya masa ya Rasulullah gashi barira zan siye ta ni zan biya kuɗin fansanta amma kuma masu ita sun ce su ne suke da wala'inta har yanzu ta zama maula maula tasu sai manzo Allah ya ce innamal wala'u liman ataka wanda ya yanta bawa shi ke da wala'i tunda ke zaki siye ta ke yanta wala'in na gurin ki sai manzo Allah ya shigo masallaci sai ya hau minbari sai ya hudu ba kan wannan sai bukhari ce kenan ana iya magana ciniki a masallaci wana na yanzu ya halatta in zo in zauna in ce yan uwa yau darasin mu akan ciniki zamu sai in ka magana ciniki da yadda ake bukhari ya ce babu laifi dan kada wani ya ce ai ba a magana ciniki kwata kwata ya ce za a iya yi to a babin wannan suka ce za ka iya cewa akwai littafi kaza an kawo wanda yake so ya je wajen masallaci amma ba za mu tsira a ciki ba amma ita ma sanarwa inda akwai wata hanyar ba nan ba mu ta wata hanyar yafi akan mu shi a cikin masallaci haka nan malamai suka ce wanda yake da sana'a ta hannu to baya dacewa zo cikin masallaci dinga yi sana'a ka saka ne kana saka mabici da ake bibita da shi ko kana saka hula irin wanda fulani suke sawa hula kaba ko kana saka tabarmar kaba ko kana wani abu na hannu suka ce to baya halatta ka kuma ya zama masallaci ne gurin harkar taka sai ka fita waje ko ka kama shago ko ka taba kofar shago in sun kore ka kuma kakura amma dai masallaci gurin sallah ne kada ya zama nan ne za ka dinga yi ko kai tela ne ka dinga dinki a cikin masallaci suka ce duk wannan bai kamata ba a tsare masallaci daga waɗannan abuwa ba guri ba ne na neman duniya guri ne na neman lahira to haka abinda wasu malamai suka faɗa kenan dangane da wannan hadisi kila ba za mu iya karasa hadisan ba sai dai mu bari wani satin na can sama dan wani sati mai zuwa ba mu da karatu eh karatun me a ka ba laifi karatu dan ka karanta boko misali yanzu na zo na bude ina karanta geography ba ba wani abu sai dai abin da za a karanta abu ne mara kyau misali mutum zai bude karanta batsa wannan ba kyau amma dan zan zo karanta karatu ba kyau na ga wani dan kaushi yana koran wasu suna karanta boko ba wani abu ai ai boko magana ce zance ne kamar hira ce in hirar ta halal ce babu laifi dan an yi ta masallaci an yi magana ta halal a cikin masallaci babu wani abu amma in ta haramun ce baya halatta da haka ina ganin mu mu tsaya nan ko inda yanayin akwai zafi ga kuma lokaci ya taho abin da yake daidai Allah ya babu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan